Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Bikin ƙasa da ƙasa na nune-nunen tufafin Afirka fima karo na goma sha hudu zai gudana a wannan shekara a Morocco. Shugaban bikin Alfadi ya sanar da haka ne a yayin taron wannan neman manema labarai a nan birnin mai. Ƙungiyar kwallon kafa ta 'yan kasa da shekaru 23 ta Nijar ta doke takwaranta ta Gine Biso a cikin tsarin gasar cin kofin Afirka da zai gudana a wannan shekara a Maroko. Ya hukumar zaɓe mai zaman kanta ta dindindin ta Nijar sai ni take aikin ta amsa a cikin wannan shiri na musamman tare da wato shugaba mai faɗi a ji na hukumar seni shine rahotonmu na musamman. To madala yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya bikin nune-nunen tufafin Afirka a fima karo na goma sha fudu zai gudana a wannan shekara a Morocco daga ranar bakwai zuwa goma ga watan Disamban shekara ta biyu shugaban fima da abokan fursarsa sun kirawun taron manema labarai taken wannan shekara shine gamayar al'adu domin ci gaban Afirka alfadi shugaban fima a cikin rahoton Rabia Mai Kano. En fait, le 24e année du festival. Wato ajin festival na 24 a bana a birnin Raba tsari ne mai fa'ida a babban birnin al'adun Afirka. Nan ne aka zaɓa don yin fima. Babban aunin shine yaya za a zuba wa salon ɗinkin jari, yaya za a zuba miliyarorin kuɗaɗe ga salon ɗinkin Afirka, yaya za a kare fasa'ar ƙirƙira, yaya za a tarbiyyar da yaranmu don su tsaya gida. Yin fare aiki faretin nuna salo na dinki manyan matsumka za su zo lokaci ya zo da salon dinki zai shigar da miliyarori a nafiyar ga masu ƙirƙiro salon dinki abu mai mahimmanci shine abu dakar da za ta shiga tsakanin maroko da niger saboda kaya ne na ƙasar niger za a kai kayan niger ne aka lamunta da su Parce que c'est un produit nigérien qui part, c'est un produit nigérien qui est accepté. Cikin tsarin tankaɗe da rairaye na cin kofin Afirka ta yan ƙasa da shekaru 23 Maroko shekara ta 2023 ƙungiyar MENA ta Nijar ta doke ta gine biso a jiya da yamma a yamai da ci hudu da biyu. Wannan nasara tana baiwa MENA uVentura damar ci gaba da gasar. Abokin wasanta da gaba ita ce ƙasar Cote d'Ivoire zakar O kocin Nijar a cikin rahoton Hasumi Guruza. Karo ne da muka taka leda mai fa'ida inda muka yi mafi wuyar sanya raga tun farkon ajin lokaci. Muka yi haƙuri lokaci na biyu muka zura raga ta biyu da ta uku. Nan take muka sa yanayin da ya karyawa abokanan karo gwiwa sannan muka zura raga ta hudu. Amma hakika wajen masu tarayya an samu ɗan sakaci abinda bai kamata ba a yi cikin buga kwallon ƙafa. Don kulliyomi ya kamata mutum ya kula da abokin wasarsa. Kuma idan kana iya zuba raga adadin yadda ka iya to ka yi shi tare da ƙoƙarin kariyar yagar taka to haka muka yi yanzu za mu kokarin kawo gyara ga 'yan kurakuran da muka gani don idan suka isa ga ragarar abokan wasa ba su sa kwanciyar hankali sun samu wajen falala biyu na zura kwallo to amma ba komi zagaye da biyu da za mu yi za mu ci gaba kamar yadda muka yi a nan yami za mu kokarta mu sanya raga iyayen da za mu iya ba tare da an samu na raga ba Ruwan sama da aka samu masu karfi a wannan shekara cikin karamar hukumar karkara ta Yawuri jihar Kance sun janyo ambaliya a cikin gonaki ga kuma matsalar hijira wannan yanki zai fuskanci rashin majiya karfi da ke barin yanki dalilin rashin aikin garake. Magajin garin ya yi kira da a taimaka Umaru Abdu a cikin rahoton Habu Sarki Sale. Wani ɓangare na yankin tsohuwar shimfiɗar ruwa duka ruwa sun mamaye fiye da gonaki saba'in da biyar. Duka abubuwan da jama'a suke nomawa sun kasance a cikin ruwa. Bayan shi akwai gonakin rake da suma ruwa suka tafi da su. Ba san da me jama'a za su gudanar da rayuwarsu ba kamar yadda suka saba ta yau da kullum. Ganin yankin da ruwan ya mamaye ya kai kashi biyu cikin uku na faɗin yankin da ake noma. Zai ya kasance duka a cikin ruwa kuma jama'a suna cikin damuwa akwai al'umma garuruwan da abin ya fi shafa tuni suna ta kokarin ficewa akwai ma waɗanda suka bar wajen muna tambaya gwamnati da abokanin hulɗa su dafa waɗannan al'umma Wata tawagar kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka sai da yawo na ziyarar aiki tun ranar jiya a Gadas. Makasudin wannan ziyara shine na sanin halin da ake ciki game da bakuncin haure a birnin Agadas da ya kasance wani yankin wucewa. Sai da yawo za ta rakiyar kasashe mambobi wajen ɗaukar nauyin 'yan ƙasarsu a cewar Farfesa Fatu Sosar, kwamishinar ci gaban jama'a ta kungiyar a cikin rahoton Musa Mamman. Euh, Mun zo ne ganin me ke faruwa nan a Gadas ganin cewa al'amarin yawon bakin haure na ta kamari da kuma wannan kasar da ke daukan 'yan bakin haure da dama na wa'anda ke wucewa da ma wa'anda aka maido daga Aljeri. Yana da wuya amma muna son mu jinjina wa kokarin gwamnatin kasar Nijar da ke nuna halin Afrikanci na tarbon duk wa'annan yaran. Wannan tafiyar za ta zagaya a cikin kula da yawon bakin haure a nan kasar wucewa tunda lokaci ya yi dukkanin kasashe su sa hannu don ɗaukan nauyin mambobin su da ke cikin halin kakani kai gwada mun san da cewa oem ta gina wurare tana kula da abincin su amma yana da wuya ga mutanen da ke dadewa nan kuma muna da mata da yawa da yara abun ba ya ci gaba ba muna fatin ganin cewa sai da yawo za ta yi ƙoƙari gun wa'annan ƙasashen don samo mafita ga wa'annan matsalolin An kaddamar a ranar jiya da kamfan yaƙi da wutar daji a Farak eh, cikin ƙaramar hukumar kakata ta jihar Tano ta shine na haƙa hanyoyin kariyar wuta domin kaucewa yawaitar wutar daji a cikin yankin Karimun Ibro Farfesa a Tano ta a cikin rahoton Alassan Abdu. Le département de Tanou couvre une superficie de 30 247 km. Gundumar Tanou, tana da marabba'in kilomita kare bakwai inda marabba'in kilomita kare uku. na shimfiɗar karkarar kiwo ne. cin kaso 43 cikin 100 na jimillar marabba'in gundumar. Gundumar Tanou na ɗaya daga cikin gundumomi biyar na jihar Zandar wadda ke da manyan hilayen kiwo da ke fuskantar lamarin wutar daji kowace shekara. Duba da misali daga shekara 2017 zuwa 2021 kasan halayen wutar daji 41 aka samu. Eka 36,357,834 na hilayen da ke da ciyawar kiwo gobarar daji ta su a cikin gundumar wani bin ma har da rashin rayuka. Kun eh, Profesa wato kun ji Karimu ne Ibro Prefan nuta a cikin fassarar Gungu Muhammad Dantani cikin rahoton Alassan Mansur. Hukumomin bande na suna ruwa da, masu ruwa da tsaki kan sai da dabbobi sun yi wani taron tuntubar juna a ranar jiya. Sun mai da hankali kan baton hana sayan dabbobi daga wajen mutanen da ba a sani ba Shafi'u Sule magajin garin bande a cikin rahoton Usaini Maki. wannan zama namu da mu da dillalai 'yan takarda da duk wani mai hannu bisa kara ta dabobi takarda ce muka samu mu ma daga magabata Takarda wannan ta kashe ce mai hankali a sa ido a lura bisa wasu abubuwa da suke wakana musamman kama irin 'yan ta'addan nan da suke kwacen dabobi to fa suna sayo dabobin na cikin kasuwanni suna sa sa hannun mutane ana saida musu wannan kuɗi da suke samu shine suke amfani da shi 'yan ta'addan su sayi abinci sai su sai kuma wasu makamai kuma su ɗau wasu sabbin mutane bisa wannan ne muka yi zama da su na siya tara su sa ido su lura da irin dabbobin da ake kawo musu kuma a yi ka takatsatsa kai ka sanin waye ya kawo ma dabba kuma waye ka sayawa shi kuma wannan a yana ake ganiya musamman sai in dabbobi an sa su cikin kasuwa kara kasuwa ce musamman gwamnati ta yi saboda kala aika cinikayya nan a waje a yi cikin kara A maraɗi jihar Tesawa na ɗaya daga cikin yankunan da suka fi fama da ambaliyar ruwa a wannan shekara iyalai da matsalar ta rutsa da su suna cikin makarantu bisa umarnin hukumomin wurin sai dai kuma shiga makaranta kusa ofishin magajin gari ya rarraba kayayyaki na rumfa domin waɗannan iyalai ta yadda za su barin azuzuwa lauli inusa magajin garin Tesawa a cikin rahoton Muhammad Mamman. Mu a nan da'irar kwamin ɗin tasawa duba da ƙididdigar da ta bayyana muna da magidanta dubu da ɗari biyar da hamsin da tara da suka fuskanci ambaliya da ɗakuna dubu da ɗari takwas da sittin da biyu da suka rumza. Sai dai kash a dalilin hakan an samu mutum goma sha ɗaya da suka rasu. Kamar yadda kuka sani mutanen da ruwa ya ma ambaliya idan ya kasance cikin gari ne ɗakunansu suka rumza ba su da inda za su zama to a cikin makarantu ake kai su su zamna kuma gaya ana kusantar komawar makaranta mutanen nan da ke cikin makarantun nan sun samu kayan yin rumfuna da za su amfani da su a balbalin da za su koma su baro makarantu yaranmu su samu komawa makaranta komawa ta kyautawar shiga makaranta. Ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya OMS ta yi wa asibitin Agadas da likitar Asamaka kyautar kayayyaki da magunguna. Wannan taimako ya fito ta dalilin asusun agajin gaggawa na SERF Freddy Makasi Bolindbe, jami'in OMS Agadas ya yi wa Tila Amadu ƙarin haske. l'oms hukumar lafiya ta duniya oms ta ba da taimakon magunguna da kuma kayan aiki ga cibiyoyin asibitin kula da mata da yara biyar da babbar asibitin agres da cibiyar asibitin ta asamaka a asibitocin na kula da lafiyar mata da yara ƙanana akwai magunguna da kayan aiki wajen haihuwa abin da ya shafi babbar asibitin agres akwai magunguna ga waɗanda suke fama da cutar sida akwai kuma kayan aiki na kula da masu fama da kulera ko da an samu kullar kulera sai kuma cibiyar asibitin asamaka akwai takunkumi da kuma tantuna domin kula da waɗansu masu fama da wasu cututtuka. A Nijar a lokutan zaɓe hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni ita ce ta hanyar kundin tsarin mulkin shekara ta goma bisa aya ta shida ya rata gare ta na shirya da kula da ayyukan zaɓe kuma ita ce ke ba da sakamakon wucin gadi tun shekara bayan nan a shekara ta dubu da 2020 Seni ta zama hukuma ta dindindim ya wannan hukuma take aikinta menene matsayinta bayan zaɓuka wadda nafi'u mai bada rahoto na farko na sani ya yi wa studio kalangu karin haske eh ana ce mata hukuma mai kula da tsarin zaɓe ta ƙasa gaba ɗaya mai zaman kanta don cewa eh, abin ne ya ɗauko tarihi hukumomi ne masu tsara zaɓe ake sawa daga sun ida zaɓen sai a kauda su to yanzu kun gani mun shiga sahun kamar duka kasashen afirka gaba ɗaya ko kasashen duniya cewa da hukuma mai kula da tsara zaɓe mai zaman kanta cewa yan ta ƙare zaɓe ma tana nan za ta ci gaba da wasu duka abubuwa da ya kamata a yi kayan zaɓe ya dawo kisa take ɗan bambanta da sauran eh, sani da aka sani a shekarun da suka shuɗe eh shine yake bambanta da sauran Eh, hukumomi masu tsara zaɓe waɗanda aka sani a shekaru da suka shuɗe cewa eh, seni adok da ake ce musu ita kuma wannan ana ce mata seni permanent don saboda wa'ancan seni adok ba ma komi ake ba su bisa kan cewa na dangantan tsarin zaɓe. to bayan zaɓuka wani aiki ne ita wannan hukuma ku. To, ita aiki da bayan zaɓe in aka yi da zaɓe, e, mutane akasari da yawa suna cewa daga an ƙara zaɓe miseni take yi. Abin da ya kamata su san cewa in aka ƙare, akwai horo da ya kamata a ci gaba da cewa don a samu ƙwararru a bisa fanni na tsara zaɓe. E, akwai doka-doka wanda muke tsara zaɓe da su. Ina aka kwana ina aka tashi a game da zaɓen 'yan Nijar da ke ƙasashen waje. to su zaɓe 'yan nijar na ƙasashen waje in allah ya ana yin shi yanzu dai rubutu za mu fara shi ga sha biyar ga watan oktoba kaya duka hassun tahi eh, duka ƙasashen da za a yi wannan zaɓe eh, an tsaida su eh, mun tsaida su tare da minista ta mai kula da tsaro kuma da minista mai kula da 'yan ƙasar nijar a ƙetare ƙasa goma sha biyar ne wanda cewa can ne za a yi to yaushe dai malam naihu za a gudanar da zaben 'yan majalisu na kasashen waje to shi zaɓe kun san baya yiwa a yi shi babu girgam sai mun yi girgam ga lokacin da ya kamata tsakaninmu tare sai a tsaye da ranar zaben To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu barin haɗa ku da Salamatu Kadiri da za ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a huta lafiya.